tattun labaran duniyar da kuma wasanni. Lokaci na ƙurewa wajen gano waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar da aka yi a Turkiyya da Siriya. Kawo yanzu mutum fiye da dubu sha ɗaya aka tabbatar sun rasa rayukansu. Jama'a na ƙara kusata a Uganda kuma yayin da jam'iyyar adawa ke cewa ana kama 'yan gwagwarmaya kan tituna. yawan mutanen da suka hallaka a girgizar kasar da aka yi a turkiyya da siriya ya haura dubu goma sha ɗaya a halin da ake ciki ƙungiyoyin agaji sun yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa na gano wasu ƙarin mutanen da buraguzan gine-gine suka danne yau shugaban turkiyya rajib tayyip erdogan ya ziyarci wasu daga cikin wuraren da girgizar ta yi wa illa ga ibrahim mijinyawa da fasarar rahoton tom batman a lardin idlib na siriya ba cika ganin lokuta na murna ba an zakulo mutum shida 'yan gida ɗaya daga baraguzai suna kabbara allah mai girma a lokacin da ake fito da waɗannan masu sauran numfashin amma kaddara ba ruwanta da fagen dagar siriya kuma a waje har yanzu ana faɗi tashin ganin agaji ya isa zuwa wannan yankin da ya lalace taimako na zuwa kudancin turkiya amma ga wasu kawai a garin adana iyalan mutanen da ba a gani ba na jira da kuma sa ido an fito daga waki takwas daga baraguzan wannan ginin a cikin dare ɗaya eh, daga cikin su yaro ne jikokin sharif mata biyu na bacci a lokacin da aka yi girgizar ƙasar ban ga ƙananan tumakina ba da allah a cece su in ji ta ana mai da hankali matuka akan wani bangare na wannan baraguzan ginin a nan kuma a duk lokacin da wani abu ya faru mutanen da ke dakon jiran wani sabon labari sukan sa rai da ganin 'yan uwansu da ba gani ba ya zuwa yanzu dai ba su sami abin da suke so ba kuma ganin cewar masu aikin ceton da ke nan na ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kayan aiki masu kyau labarin ya fi muni idan muka ƙara yin gaba zuwa wani wajen a yaushe ma'aikatan lafiya na bin masu aikin ceto amma a kowane lokaci akan sake gano wata gawar sai kuma iyalai su ƙoƙarin gano kowaye yayin da wasu ke makoki wani bala'in ya afka a lalatattun titunan adana an dai kasa kai wa mutane da dama ɗauki turkiyya ta ce a yanzu an tura sojoji fiye da dubu ashirin da kuma ma'aikatan ceto amma mutane na ƙara fusata saboda rusassun gine-ginen da har yanzu ba a caje su ba sannan ga yunwa da waɗanda suka tsira ke fama da ita shugaban ƙasar turkiyya ya ziyarci mutanen da suka rasa gidajensu a wani yanki inda ya alkawarin baiwa kowane iyali ɗaruruwan daloli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 rundunar majalisar ɗinkin duniya mai kiyaye zaman lahiya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ce za ta gudanar da bincike tare da jami'an gwamnatin ƙasar kan kisan wasu masu zanga-zanga uku in ji rundunar lamarin ya faru ne lokacin da masu zanga-zanga suka kai hari akan wani ayarin ta jiya suka kona manyan motoci hudu tare da kwasan ganima majalisar ɗinkin duniya na gargaɗin cewa akwai babbar yiwuwar za a fuskanci bala'in yunwa a Somalia daga watan afrilu mai zuwa saboda hasashen yanayi ya nuna cewa ba za a samu ruwan sama ba a damuna ta shidda a jere da take kaddamar da shirin kai dauki na bana a birnin mogadishu majalisar ta ce ana bukatar fiye da dala biliyan biyu da rabi don wa mutum kusan miliyan takwas a ziyarar bazatar da ya kai birtaniya shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gana da sojojin ukraine ɗin da ke samun horo a birtaniyar inda ya ba wa sunsu lambobin yabo da kuma ganin yadda suke koyan tuka tankunan yakin challenger tun farko kuma mr zelenskin ya gana da sarki charles kuma ya yi jawabi a majalisar dokokin birtaniyar a tare manema labarai na haɗin gwiwa firaminista rishi sunak ya ce babu batun da ba za a tattauna a kai ba a uganda jama'a na ta nuna takaicinsu kan yadda ake ci gaba da kama masu fafutukar siyasa da ma sauran mutane da yawa da kuma tsare su saboda sun soki gwamnati jami'an tsaro na farin kaya da masu sanye da kayan sarki su ne ke kama mutanen a kan tituna ko kuma a gidajensu suna jefa su a motocin da ake wa lakabi da drone wannan tabi'a ta yi kamari ana gab da yin babban zaben 2021 a ugandar da kuma bayan zaɓuɓɓukan Gani Bello Muktar Uba da fasarar rahoton Patience a Tuher. Ba hotuna ba kawai har da ranar haihuwa da bayanan katin shaida da wurin da ake zargin an kama waɗannan mutanen. Jam'iyyar adawa ta National Unity Platform ta ce fiye da mutum ashirin mambobinta da masu fafutuka aka ɗauka da drones kuma ba labarinsu. Kuma ba masu fafutukar siyasa kawai aka ɗauka ba. na Suna ta ce ɗanta Dennis Zimola an ɗauke shi cikin drone daga tashar 'yan acaɓa a Kampala inda yake jiran kwastamomi. Ya faru ne a Disamban 2020 kuma babu labarinsa har yanzu. Idan aka kama mutane, ana kai su gidan yari. Mun tafi can, amma ba mu ga mu ba, ba a yi rajistan sunayensu ba. Mun tambayi gwamnati idan suna tsare, su ba mu dama mu gansu ko mu kai su kotu. a 2021 mun haɗu da iyalan mutum goma sha takwas da aka kama a gidajen su a lardin kyotera a cikin dare a janairu sun shafe wata biyu a tsare daga baya aka jefar da su kusa da ƙauyensu an sake su ba wata tuhuma ronald muwangi na cikin waɗanda aka ɗauka ko da yake yanzu yana gida ya ce rayuwarsa ba za ta taɓa dawowa daidai ba Ina fuskantar kalubalen kula da iyali na A yanzu zan iya kowane aiki don ciyar da su, amma aiki na wahalar samu, bani ma da isasshiyar lafiya, saboda an azabtar da ni har yanzu ina jin zafi a ba ni jin daɗi tun da na dawo. tsaffin waɗanda aka kama sun ce an gana musu azaba an rufe fuskokinsu tsawon lokacin da suke tsare ba su taɓa tozali da waɗanda ke musu tambayoyi ba ko sanin wurin da aka ajiye su sai dai hukumomin uganda sun musanta zargin azabtarwar galibin waɗanda aka kama daga baya an gurfanar da su kotun soji a disambar bara kotun tsarin mulki ta zartar da hukuncin hana gurfanar da fararen hula a kotun soji amma tun farkon shekarar nan mutane da dama aka gurfanar a kotun sojin an ci gaba da kaman tsawon shekara biyu kuma an tuhumi waɗanda aka kama da laifuka da dama an kama jamshid kavuma a wurin aikinsa gidan rawa da dare a kampala a nuwamban bara ya ce an harbe shi a kafa aka wurga shi cikin drone bayan wata daya aka sake shi bayan tuhumarsa da lalata motar da ke ɗauke da shi gwamnati ta yi kokarin bayani kan kaman an kama kuma bisa doka an yi hakan ga mutanen da suka yi laifi wasunsu an same su da kayayyakin soji kuma doka ta fayyace komai don haka wasunsu an gabatar da su domin fuskantar shari'a Yawancin tsoffin waɗanda aka kama sun ce suna fama da raunuka, kuma drone da ke firgita mutane zai ci gaba da tasiri a zukatan 'yan Uganda. To a fagen wasanni Manchester United na wasa a gida tare da Leeds United a gasar Premier League. Dan wasan tsakiyar Manu kazamiru baya taka leda yau saboda a haramta masa buga wasanni uku bayan jan katin da aka bashi a wasansa da Crystal Palace. A halin da ake ciki Leeds ta ci kwallo Manchester United kuma na nema. To za ku sami dukan waɗannan labarai idan kuna so a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. ta ba yanzu aisha musa ke ca sai an jima daga nan london